wanda yau insha Allah za mu tashi daga kan farkon shafi na 170 da gabar karatu kuma ta 68 Allah muke rogo ya datar da mu ya sa wannan aiki ya zama je a wajensa قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الأطفال idza asabahum shay'un fi dari dunya ya'lamun akwai wani daga cikin malaman kawarij ko kuma in ce wasu daga cikin masu iddiyayin malanta daga cikin kawarijawa so suka kirkiro da aƙidar wai yara ba sa ji yaro wai ba jin ciwo eh shi baya jin ciwo wai to shine malam yake so ya bayyana aqidar sunna akan wannan yara suna ji ƙarya ce a ce yaro bai jin zafi in aka muntsune shi zaka ga ya kwalla kuka cinnaka ta cije shi zai yi kuka don haka suna ji lalle ne wal imanu mutum yayi imani bi annal atfala cewa yara idza asabahum shay'un idan wani abu ya same su fi dari duniya a wannan gida na duniya ya alamuna suna ji ya alamuna ba wai ya alamuna na sani bane domin na alif na alhamza ne wannan ya alamuna na na ainun shine na sani ko wannan na jin radadi suna jin radadi shine ma'anar alamuna in takunu ta'lamuna fa innahum alamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarjuna kaga wancan irin alamunan kenan lokacin da kuke fada da kafirai kada har ne don ya soke ka ko ya karce ka ko kaga ya zaro takobi wal wal ka gudu to in ta takunu ta'lamuna in kuna jin raɗaɗin ciwo so ai su ma suna ji kama ta'lamuna kamar yadda kuke ji bambancin ku da su ku tarjuna min Allah ma la yarju kuna kaunar samun rahama daga wajen Allah irin wanda su ba sa fatan samu kaga bambancin ku tunda kai kana tunanin ko an kashe kama shahada ne raunin kama nasara ne to me yasa zaka zaka yi raki kuma shi da ma baya da wannan akidar yadda yi raki ba kai zaka yi raki to kaga ta'alamuna irin na ji a jika kun gane ko ba wai ta'alamuna irin na sani ba al'alam radadi to yara suna jin radadi lokacin da wani abu ya same su wazalika anna bakarabna wato ukti abdulwahid akwai shi wannan malami mai wannan muguwar aƙida ana ce da shi bakar bin ukti abdulwahid ɗan ‘yar uwar abdulwahid shi asalin abdulwahid ɗin yana daga cikin a'imma malamai wa'inda ake koyi da su malaman sunna amma shi ɗan ‘yar uwar tasa yana daga cikin khawarij shi ne bakar ɗin anna ukti Abdulwahid shi bakar ɗan ‘yar uwar Abdulwahid ɗin, kun gane ko? ɗan ‘yar uwarsa, shi ɗin sahihin mutum ne, kun gane ko? amma shi bakar ɗin shine ke da wannan muguwar aqida da ma waɗansu matsaloli miyagu daban-daban. Kala yake cewa la ya lamuna, wai ba sa ji, Imamul Barbahari ya ce wa kaza ba, to yayi yi ƙarya. A sharhu hadhihi al-mas'ala zakaraha bi sababi man yaqulu innal abfala la da yasa malam ya kawo wannan matsala saboda irin masu cewa yara ba sa jin radadi la ya'lamuna ba sa jin radadi wa hadhihi zakaraha wannan matsala ya ambace ta ne li yarudda don yayi raddi ala lahazar rajul akan wannan mutum baka wa hadhar rajul wannan mutum yuqalu ana cewa innahu min al-khawarij yana daga cikin kawarijawa aiban har yanzu wal khawarij su kuma kawarijawa wannan karamin aikin su ne in dai kagar ƙarya ne don me indahum a'jabu suna da abun da yafi wannan ma ba da mamaki min hadhihi al fiye da wannan maganganu suna da ma abun ban mamaki wanda in ka ji zai baka mamaki yayi karo da nasi yayi karo da al'ada yayi karo da tunani kawai he su aje su ce haka yake wannan karami abu ne a wajensu eh shine yace min hadhihi al-aqwali tafiha daga cikin irin wayannan maganganu na banza bi sababi jahilihim saboda jahilcin su basu ainihin fahimci nasosin littafin Allah ba basu fahimci nasosin hadisan manzon Allah ba wa bi sababi ta'alumihim ko ta'allumihim saboda kasancewar malantar da kai da suke yi matsala inda take kenan mutum ya malantar da kansa tun bai malanta ba su aiki eh mutum ya malantar da kanshi ba daga ya dan fara gane babbago sai ya rika sa sutura irin ta manyan malamai ya rika kobo shi ma ya zama malam yana ba da fatawoyi eh, shi malam ne kaga ya malantar da kansa tun bai malanta ba da in ka ji malam to malam din ne amma yanzu kam kawai mutum shi yake malantar da kanshi kawai sai bata rai to Allah ya Wali zalika, saboda haka ne ma faɗiflu yara idza asfa ko kuma yaro idza asabahu shay'un in wani abu ya same shi zaka ji yasihu yana ƙara Wayabki yana kuka wa yastanjid yana neman taimako wa hadha dalilun ala annahu yata'allam wannan zai nuna maka lalle dalili ne na cewa yana jin radadi eh haza, shay'un wannan wani abu ne mushahadun wanda ana ganin sa kullum wa mahasudun wa mahsusun ko abu ne kuma da ake ji ake gani ba abu ne ɓoyayye ba lakin hazar rajul amma wannan mutumin inda hu afkarun shi yana da wani nasa tunanin shazza wanda yake keɓe ba irin na sauran jama'a ba wa min ha hadhihi mas'ala daga cikin irin wayannan tunane tunanen nasa akwai wannan to Allah ya kyauta shi yasa ya ɗan yi tsokaci a kansa kaɗan don ya wuce amma ba wai don ya kamata ma ya kawo wannan maganar ba don dai kar a kyale har ma wayansu su ɗauka haka ne sosai darasi wanda ya shafi aƙida akan cewa aljanna Allah yana ba mutane ne don rahamarsa, amma ƙoƙarinka bai kai ka samu aljanna. Don aljanna ghaliya tana da tsada idan da sayanta za a yi ba mai shiga, kun gane ko? Idan sayanta ake yi ba mai iya biyanta. domin matsayin aljanna da ni'imar da take ciki ba mu da abun da za mu yi har a ce mun same ka to amma idan Allah ya mana baiwa da rahamarsa sai taimake mu da imani sababin imanin sai mu rika yin abun da Allah ya ce mu yi dalilin mun amsa kiran Allah muna abin da ya so mu yi din kenan sai mu dawo sai mu zama ‘yan aljanna. Wannan baiwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, amma ba wai don aikinmu ba mu matsayinmu na bayin Allah. Wannan shi ne abin da babin zai karantar da mu. Ƙalal mu'allifu, wannan malami, Imam Albar Bahari yake cewa, wa'alam ka sani bawan Allah. annahu la yadkhulu ahadul janna ko ahadun janna babu ɗaya da zai shiga aljanna illa bi rahmatillahi sai dai in ya sadu da rahmar Allah illa bi rahmatillahi sai dai da rahmar Allah Rahmar Allah sai ta sa ka ka samu aljanna bi sababi imanika wa bi amalika alqalil sababin imaninka da kuma ɗan aikinka kaɗan kai don ɗan aikinka kaɗan sai ka samu imani kun gane ko? to wannan ɗan aikinka kaɗan sai ka samu aljanna ɗan imanin da Allah ya taimake ka da shi ka yarda duk abin da Allah ya ce ka yi za ka yi wani lokaci a samu kuskure wani lokaci ka ɗan tsallake to in Allah ya yarda da kai a hakan din sai kaga Allah ya baka aljanna amma ba don kokarin ka ba kun gane wannan Allah ya taimake mu to shine anan yake cewa wala yu'azzibu wala yu'azzibu Allahu ahadan kuma Allah bai azabtar da kowa illa bi qadari dhunubihi sai gurgurdan yanayin zunubinka zunubinka da kai gwargwadon zunubin ka za a maka azaba idan aka je wuta manya-manyan kafirai irin azabar su ta bambanta da masu sabon Allah ka za akwai masu sabon Allah da za a sa su a wuta su kuma za a yi musu foro ne gwargwadon abin da suka yi a fitar da su saboda imaninsu wataran kuma sai a kai su aljanna to irin azabar da za su ji ba irin azabar da su wa'incan mushirikai za su ji ba kun gane ko su din ma kansu kuma masu sabon da za a sa su a wuta kowa da irin girman sabonsa sabon da wani yayi fi na wani girma to haka azabar wani ta fi ta wani girma kun gane wannan kuma adadin zaman da wani zai yi bai kai adadin da wani zai yi a wuta ɗin ba ko a yanzu idan aka kai mutum kotu ta yanke maka hukunci laifinka ƙarami gwargwadon hukuncinka ƙarami laifinka babba gwargwadon hukuncinka babba adadin yanayin laifinka yanayin daɗewar da za ka yi a tsare ko to haka foron da Allah yake wa bayansa. yanayin sabon ka yanayin azaba. Allah Ubangiji ya kare mu da shiga wuta ko da na sakon ɗaya. A ina muke? Na? Walau azaba alas samawati wal ardi yanzu idan da Allah zai azabtar da ma'abota sama da ma'abota ƙasa barrahum wa fajirahum mutanen kirki da na banza duk sai Allah ya azabtar da su azabahum ghayru zalimin lahu ya azabtar da su amma ba wai ya zalunce su ba kayansa ne eh kayansa ne ba a ce yayi zalunci shi ko yanzu sai kana da dabbobi naka ne in ka kama ɗaya ka yanka ka kyauta ba na kyauta ma gidana wallahi naka ne ka kake so haka za ka yi wa dabbar ka in kuma ka ga dama yi ka ba wani in ga dama kuma sai ka ware ta ka ba ta abinci ta kade ko to wannan naka ne amma idan ka kama na wani ka yanka fa ka yi zalunci ko ba ka yi ba to ai Allah ba kayan wani ya ɗauka ba Na ne <laughs> eh duk yanda yayi yi da kayansa na sani to amma duk da haka baya yi in dai kai mutumin kirki ne ba zai azabtar da kai ba don na sani. shi ya ma ya haramta zalunci kun gane wannan? Duma don kai mutumin kirki ne ba zai kai ka ya ni'imta ka ya ɗauki na mutumin kirki ya ya azabtar da shi ya ɗauko mutumin banza ya ni'imta ba baya aje abu sai yanda ya ya dace ya aje shi shi Allah subhanahu wataala amma ai duka bayansa ne idan da duk zai tarkata su ya azabtar da su ba wanda ya sai ce don me kayansa ne kun gane ko to shi yasa yace lau'ar azaba da zai azabtar ta ala samawati wal ardi barrahum wa fajirahum azabahum ghayra zalimin lahu ya azabtar da su ba tare da ya zalunce su ba la yajuzu an kula, an yuqala bai halatta a ce baya halatta a ce lillahi azza wa jalla a ce ga Allah maɗaukakin sarki innahu zalimun a ce shi yayi zalunci ya zulimu man akuzu ma laisa lahu wanda ake ce masa azzalimi shine wanda zai dauki abun ba nasa ba kun gane amma abin da yake nasa ne ya dauka ba za a ce yayi zalunci ba kayan sa ya dauka yanzu haka idan ya ga dama mutanen mutane yan iska suna ta suna ta iya suna ta tsiya sai zabi malami mutumin kirki kawai ya ce ya mutu yan iska kuma suna nan suna iskanci kayan sai ɗauka ai koko haka ne nasa ne ya ɗauka inna lillahi ma a ba ma a haza dama duk abin da kaga an ba ya bayar nasa ne ya bada duk abin da kaga ya ɗauka kuma nasa ya ɗauka kuma yanda yake so haka zai yi kuma baka da bakin cewa don me an gane ko Allah ne kaɗai yake da wannan babban ikon, da magarin iko kenan. Inna ma ya zulimu man ya akuzu ma laisa lahu, shi ne wanda zai ɗauki abin da ba nasa ba, wallahu lahul qalbu wal amru. Amma Allah duk halitta ta sace, duk umurni kuma nasa ne, shi ke ba da umurni, shi ke hani, ba mai bashi umurni kuma ba mai hana shi shi. Allah ke eh, wal khalqu qalquhu halitta duk ta sace. wad daru daruhu gidan duniya da na lahira da na barzakhu duk nasa ne ba wanda yake da mallaka yanda ya ga dama haka zai yi da gidan duniyarsa haka zai yi da gidan barzakhu haka gidan lahira kun gane ko la yus'alu amma yaf'al ba a tambayar Allah kan abin da yi sai a ce don me yayi ya yasa yi? wahum amma su mutane duk matsayinsu su yusaluna sai ka samu ana tuhumar ana tambayar wala yi wala ba a cewa lima don me Allah ya yi abu ka ce don me wa kaifa ko kuma ta kaka akan za ka ce kaka wala yadkhulu ahadun lahi wa bayan khalqihi babu wanda ya isa shiga tsakanin Allah da bayinsa ba mai shiga tsakanin Allah da bayinsa Allah ya taimake mu wannan shine abinda tabirin da shi Imamul Barbahari ya aje sai sharhi kauluhu wa alam da yace wa alam annahu la yadkhulu adunil jannata illa bi rahmatillah aljannatu ghaliya saboda aljanna tana da tsada dan uwa wa rafi'a aljanna tana da matsayi tana da ɗaukaka wala nudraku ba za mu iya riskar aljanna ba bil amali don aiki mahama amila al'insanu duk yanda mutum ya yi aiki da isa ce dalilin aikinsa matsayin aikin ya kai a bashi aljanna sai dai sababin aikinka an baka aljanna kun gane sababin aikinka an baka aljanna kamar ka aiki yaro ya siyo ma kati na ɗari biyar in ya dawo he ka ji daɗi he ka ba shi dubu ɗaya yanzu wannan aikin nasa ne ya sa ya yi daidai da kudin? isani ne amma saboda ladabinsa ne da ɗa'ad da ya yi ko ba ka bane sabab ne shi yasa ka bashi tun da ya ce ba zan je ba wani wuri za ni za ka ɗauko dubu ɗaya ka ce to tun da kai kan darare ne zo ga dubu ɗaya? Eh? To amma dalilin ɗa'asa sai ya zama sababin samun dubu ɗaya a ka. Nan na nan ya je ɗauko ya dawo kuma ka ce to kai kuma wannan ka je kai maka ka cikin ba. Eh? to kaga wannan aljanna ana bamu ne kawai sabab saboda sababin da'anmu amma ba don aikinmu ya kai a ba mu aljanna ba amma sababin rashin ɗa'ar kuma sai ya sa ba za a bamu ba walau amira kullu ba'ati da a ce mutum zai aikata dukkanin adda'at ayyuka na da'a ko fa inna amalahu la yuqabilu ni'am amma aikinsa idan aka zo aka gwada da ni'imar aljanna allati alaihi wanda take kansa falau husiba ala wato alan ni'ami ko lam yabqa indahu amalun ba za a samu ragowar aiki ba da za a dauko a ce za a gwada keke da keke ni'ima kawai wanda kai da kanka ma aka maka tukunna sai ce to yanzu ni'imar da muka baka na jan numfashi da feso shi kawai muke so yanzu mu ɗauki ladan yin wannan eh numfashi kawai da ake maka yau ake so a budda a cikin aikinka eh to idonka da muka baka kana gani ya kamata ai a biya ko hannuwanka da kake sarrafawa ya kamata yau ka biya abincin da ka ci namu ne ya kamata ka biya ruwan sha da ka sha namu ne ya kamata ka biya ka zazzagaya a bayan ƙasarmu ya kamata ka biya ka zauna har ka yi mallaka ka ce nan nawa ne gidana ne dabbobi na ne kuma mu muka yi halitta ka ji daɗi to ka biya da me za ka biya wannan matuku balle har a baka aljanna kuma a ce ladanka Eh? ni'imar da aka maka kawai baka isa ka biya ta ba balle ni'imar aljanna kai dan adam amma duk da aka wai Allah ya ce kai ba za ka yi ba wani banza a banza sai ya saka kai ta tsallen faru <laughs> eh kuma Allah ya saka kaki dan adam akwai abin da yake Wala walau amila kullu qa'ati da a ce zai aikata dukkanin da'ad da aka ce yayi duk abin da Allah yake so kai fa inna amalahu la yuqabilu ni'am aikin sa kawai haka zo za a yi keke da keken ni'imomi to ba zai biya ba allati alaihi ni'imar da take kanka kawai da aka maka idan aka ce ka biya ta za a lissafa ba ka da da'a da za ka biya wannan balle a baka wani kuma aljanna falau husiba da za a lissafa alan ni'ami akan ni'imomi lam yabqa indahu amalu da ba aikin da zai saura ma hadhihi nahiya wannan bangaren kenan ta wannan gefen ma kawai da zai cinye ibadar taka kuma ba abin da ma za ta yi don ibadar taka ina ga kola ladan kallo ba za ta biya ba eh yanzu hankali kawai da aka baka shi yaya hankali kawai yau idan har aka ce wani mutum mai mukami irin na shugaban ƙasa ya rasa ido billions nawa za a biya idan nan a ce an yi shi eh? in dai har ce an gano asibitin da zai mai doganin waye san biliyoyin da za a biya kyauta gashi nan kana kallo da shi to kuma kai ka ce wai ka yi ƙoƙari ya yi ai na yi ƙoƙari ba ƙoƙarin da kake yi ba to ne ƙoƙari amma mutum saboda tsabar isa da ganin shi wani ne Allah ga yadda yake so shi kuma yake ka iya ka kula da gonarka ka kula da kamfaninka kai ta kulawa da shagonka kai ta kulawa da kayan katsawarka ka kula da dabbobinka ka kula da iya ka yi nan fagam fagam ka yi nan sabin kai kana kula da kayan duniya amma ka kasa kulawa da addinin da aka halice ka don shi kuma Allah ya yi maka ni'imomin nan duka don ka zo ka bauta masa amma ka zo kana bauta wa duniya wanda ita kuma ba wai don haka aka halice ka ba yanzu a ce in an je an jefa mutum a jahannama a ce an bare shi eh ka duba butulcin da kai mana kai kai da aka ce an yo ka don ibada sai ka zo ka ma karanta ya ibadar take ba kama san waye ma yake malamin ibadar ba kama sani ba yanzu wani aka ce masa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya da tarihin kawai game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yana da keke da keken dukiyar shi keke da keken masana'antarsa keke da keken dukiyarsa amma bai da keke da keken tarihin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda bai san wannan ba ya zai bautawa Allah bai san littafin Allah ba wanda bai san littafin Allah ba bai ya zai bautawa Allah 'yan uwa kuma an ce don shi aka kawo ka duniya kuma ka zo duniya ka kama aikin da ba shi aka kawo ka don shi ba yanzu gwamnati ta turo uku sojoji ne da kuka zo kawai kuka nemi kusku kuka kama garuwa eh? eh? sabida Allah sojoji ne ku an muku tireni an yi komi aka tura ku wani gari kawai sai kuka je kowa ne ni kuskus haya kuma kuka kama garuwa mahaukata to kamar haka muke ba eh? eh a same mu na tawar da wannan galon din ya bude. Ah, kana gyara su ashe ni ba ku da yanzu saboda Allah duniyan nan fa yanda muke mata kata-kata da haka muke wa addinin mu mu dage da yanzu addinin mu haka yake hmm? gashi nan sai wulaƙanci ake yi wa addinin bai da ko masu tsaya masa to gashi nan dai ya ce hazihi nahiya ya ce wata wannan nahiyar kenan to ɗaya nahiyar fa ya ce an nahiyar tussaniya nahiya ta biyu annal jannata waliya. ku sani fa aljanna tana da tsada Tun da ni'imar idon kama ya yayi wa aikin ka tsada bai isa ka biya ba ni'imar hankali da aka baka ma yayi maka tsada dar ba bata isa ta biya ba eh to ina da ni'imar aljanna lalle ka san aljanna tana da tsada in za ka tsaya ka bi Allah ka bi Allah ba wai Allah ya ba mu aljanna amin ka tsaya ka bi Allah ka yi abin da ya kawo ka duniya An jannata ghaliya wannan aljanna da kuke ji ana aljanna aljanna tana da tsada walaysa laha qimatun muqaddara ba ta da wata kima da za a kwatanta ta wuce a kwatanta ta domin cikinta abinda ido bai taba gani bane yake ciki tunani bai taba tunawa ba kunne bai taba ji ba babu wanda ya taba hangensa koda a tabaran hangen zuci yana can a aljanna labarinsa bai taba zo maka ba tunaninsa bai taba zo maka ba kunninka bai taba jin shi ba hancinka bai taba shakar kanshi irin na can ba don haka ba ta kimantuwa ita aljanna din min Amali, aw mali aw ghairi zalika babu yanda za a yi kuma ka kimanta ta da wani aikinka ko dukiyarka ko wani abun da yake na matsayi wai ka ce dalilin haka za ka samu aljanna wai man a habba ni wa man yara ni wa man a habba ni? wai ya da yadkhulu aljannatul khuldi bila buhuta ni. shi ya fara eh wai duk wanda ya so ni da wanda ya gani da mai son mai so na zai shiga aljannar dawwama ko ba ƙarya ciki shi ya fara ta <laughs> eh wai ba ƙarya ciki La ya lamu izmaha mutum bai san girman aljanna ba, illallah, sai dai Allah kawai. Babu wanda ya san iya girman aljanna sai dai Allah mai girma da ɗaukaka, lakin Allah sai dai Allah yudkhilul mu'minina zai shigar da masu imani aljannata cikin aljanna bi rahmatihi da ai bi sababi a'malihim da sababin aikinsu ba da sa ba da ainihin kimar aikinsu ba a sababin aikin kun gane ko kamar yadda muka ce idan yaro yana da ladabi sai ka masa alheri ba don aikin ba saboda da'arsa kawai to sababin da'arka sababin yarda da Allah da kai in yace kai kana yi bari kana bari baka shirka sai baka aljanna ba don ya ta isa a baka ba saboda kawai biyayyarka ne yasa aka baka kun gane to shi yasa yace bi sababi bi sababi a'malihim fal a'malu su ayyuka inna ma hiya sababun lidukulil jannati su sababi ne na shiga aljanna wa laysat hiya almujiba ba wai su suke sa wajibi Allah ya bayar ba dole hmm. Laisat mujibatu lidukhulil janna ba ta wajabta shiga aljanna wala eh, eh, wala samana wala samana lil jannati kuma ba wai kamar kudin aljanna bane ba sayin aljanna kai bai ko kamar gona lambu mai kyau gadin an gina wani gida mai kyau da gadin a ciki wurin shakatawa da komi sai a yi ciniki miliyon kaza eh na saya sai ka bayar sai a baka shi to aljanna haka ne aljanna ba haka bane kawai an gwada ku a duniya an watso mu a duniya an an ba mu gwaji jarrabawa in ka ci jarrabawa sai a baka aljanna in ka faɗi kuma ka yi wuta kuma jarrabawa nan ba a dunkule ba ne an bayyana alhalal bayyinu alharam bayyinu kowanne an nuna wannan halal a fili haram a fili wanda ya tsaya akan halal ya je aljanna wanda ya fada haram ya je wuta ba boyewa da aka yi kun gane ko sannan kuma hanyoyin ma ba a boye su ba wa hadainahum najdaini sai muka shiryar da su hanya biyu ga hanyar aljanna ga hanyar wuta na sai aka bar mana shi kawai aka ce to zabi inda kake so ka bi wanda yake son aljanna sai kaga ya tsaya yana bin kwakwafin aljannarsa ya zan yi in samu aljanna ya aka ce a yi ya ake so ya Allah yake so ya yi menene baya so ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar me ya hana kana ta bi to wannan shi zai kai ka aljanna kun gane ko amma wanda shi kawai ya zabi wuta sai rika tuna kawai menene aka ce ya al'adarmu me ake a garinmu ya shugabanninmu ya menene mu suwaye ne manya me suka ce manya su ne Allah da manzonsa yauwa kar ka tsaya kana lura da wasu manya wa'anda suka naɗa kansu suka ɗeba wa kansu girman kai suka lafta wai dole sai abun da suke so za a yi su rika cewa su ne gari Allah ke da gari kuma Allah ne mai cewa a yi Allah ne mai cewa a bari su kuma idan suka bi yanda Allah ya ce suka kira ku to yanzu su Allah ya ba su gari amana idan kuma suka kaucewa yanda Allah ya ce to Allah ya ce manzon Allah ya ce ba za a bi su ba sai a bi Allah da manzonsa amma idan suka tsaya akan abin da Allah ya ce da na manzonsa kuma suka kira mutane akan haka kuma wajibi ne ka amsa kira. kuna ganewa ko to amma al'adar mu ai mu haka ta ce ai mu a garin mu haka ake mu jama'ar mu duka haka muke to wannan ba addini bane baya addini wannan qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ah, na kuka ce wani haza kala jalla shanuhu saboda Allah mai girma da daukaka saboda haka yace to kai baka da lafiya ka tafi gida mana ka zo kai mana sakare kawai lan ya dakula ahadun minkumul janna babu ɗaya daga cikinku da zai shiga aljanna bi amalihi da aikinsa kun gane ko haza min ajali me eh Allah yi wujabal insani bi amalihi an faɗi haka ne don kar ɗan adam ya rika kuri da aikinsa ka rika jijji da kanka ai ai ni kwana ya mullahi nake aini kullum sai na yi kaza aini na fila kullum azumi kai kullum kar ka yi kinkabo da wannan wannan don kanka kake yi kun gane ko don idan da duk duniya za mu taru kowa ya gyara niyyarsa da kyakkyawan aiki kamar irin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ba zai yiwu ba ko don a ce kowa da niyyarsa da aikinsa da ƙwaƙwafinsa da takawarsa da tsoron allarsa ya zama kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ba zai yiwu ba to idan ma kaddara da kowa zai zama haka to ba Allah muka wa ba kanmu muka wa ba mu kari Allah da kawai ba mulkin sa don shi yana nan cikakken sarki ne mai cikakken iko yana da kamala a mallaka yana da kamala a mulki yana da kamala a zaki yana da kamala a isuwa kun gane ko don haka kuma idan da duk za a kangare kowa ya ce zai yi fito na fito da shi kamar shaidan kowa ya zama takadari yana ja da Allah kamar shaidan to an rage Allah da komai a mulkinsa ba ku yi wa kowa tsaya ba kanku kukawa don shi yana da gunda zai zura ku duk kuma ku ɓace don haka kowa in yi abin kirki kansa yawa in yi tsiyama a kansa kun gane wannan shi yasa yace idan da na farkon ku da na ƙarshen ku mutanen ku da aljanun ku kowa ya zama fajiri kamar shaidan to ba ku rage Allah da komi ba na farkon ku da na ƙarshen ku mutanen ku da aljanun ku kowa ya zama mutumin kirki to nan ma ba ku kare Allah da komi ba wannan duk kanku ku kawa kun gane don haka yanzu idan ka zaba wa kanka alkhairi ma kanka kawa in ka zaba wa kanka sharri ma kanka kawa kar ka dauka wai kayo wani tsiya ranar laraba muna dawowa mun je darasi nan sabon fegi muna dawowa sai muka ga wasu yara nan tudu sun wuce nan sai na tafi nake tambayar yara nan me ya faru na ganku nan tudu suka ce ba mu bane wai yan unguwan can ne suka zo nan suna zikiri wai su ba mu haushi mu kuma muka ki su to kuma zikirin ma sai a zo a yi shi don a ba wani haushi wai sun zo nan suna ta yin zikiri wai don su ba mu haushi inna lillahi to zikiri kuma haushi ake ba ayarwa in dai har zikirin ne zikirin ne kuwa mu je can mu yi zikiri mu ba su haushi eh to yawa zai ji haushin zikiri kuwa kuma an ce ala bi zikirillahi tazma'innul qulub eh to kuma ku ce wai kun zo za ku yi zikiri ku ba wani haushi to kuma ina lada ka zo ka yi niyyar wai za ka je ka ba wani haushi kuma fa irin wannan fa directing ne ba su ne za su kitsa wannan abu ba kitsa musu za a yi ku je guri kaza ku je kuma suka zo muna can muna da rasin mu ma suka zo kuma yaran da suka tarda ko su kula su suka yi suka yi suka yi. to sun ba ma wanda suka gani balle su ba shi haushi eh to ai ya kamata dan adam duk abin da za ka yi ka yi shi don Allah kuma yadda Allah ya ce kar ka yi da wata manufa mummuna sai ka yi wa kanka asara biyu babu biyu babun nan kuma bai da amfani don abun nan kaga duniya ba biyan ka za a yi ba dama abu ne da ya kamata yi don lahira kuma ka bata lahirar da mummunan niyya to ina alheri duniya dama ba mai biyan ka inda son samu ne lahira kake tunani Allah ya ji kanka to kuma ba da niyyar haka kai ba da ban hau da niyyar ban haushi to ina amfani shi shi yasa ake son ikhlasi shi ya ɓata wa yahudu da nasara a ibada wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu da suka zo sai suka yi sai suka maida shi kamar sun gada addinin nasu ne su kadai gara ma nasara suna tallar nasu addini amma ba yahude shi fa ko tallarsa baya yi shi bai son ma wani ya shiga yahudanci sai su ya yanzu cocin yahudu nawa ne a garin nan eh to amma tsiyatakun su fa su da sisa kawai suke sawa amma nasara su suna talla suna so ma ka shiga to ba yahude bai so ma ka shigo bai so ka shigo ina muke to shi kenan. ya yi haka ne don kada mutum ya yi ta'ajjubi ya yi ta jijji da kai da aikinsa lali ajali an ya turuka la'amala ba wai ba an ce kamar aiki ba fa ka rika kula da magana wa ƙauluhu ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna ba haka Allah ya ce ba ku shiga aljanna bima kuntum ta'maluna me za ka fassara wannan eh saboda sababin abin da kuka kasance kuna aikatawa sababi ba wai saboda daidai da aikinku ba sababin aikin aikinka ya sababa dalilin biyayyarka da yarda da umarnin Allah da kai sababin haka an ba ka aljanna kun gane wannan ehe tunda kun tsaya mana kun yi kokari lokacin zaben mu to ka zo kai kuma an baka kwangila ka zo kai kuma an baka matsayi kaza ka zo kai an baka minista ka zo kai an baka ko ba ka bane ne kawai saboda ka yi musu biyayya sai su baka wani abu sababin hakan amma baka da kudin sayan kujera sai a baka an gane wannan to shi Allah subhanahu wataala sababin ɗa'arka da biyayyarka sai ya sa ka cikin aljannarsa don rahmarsa Allah taimake mu don haka alba'u da yake bima kuntum ta'maluna ba din bi din bima ita yake so ya maka liradin an gane ko alba'u laysat ba'u liwa ba din ba ta canji bace ba ba din canji bane saman. ba ba ce ta sakamakon kuɗin biya ba kakan samanul samanul eh, ujurati ba wai bima kuntum ta'maluna daidai da abun da kuka aikata ba ne a sababin aikinku kawai dalilin aikinku ba ɗin sababiya ce ba ta canji ba ne canji ka bayar da abu daidai da abun da za a baka ko ba ba ne ko sannan kuma ka bayar da kuɗi daidai da a filin da aka saida maka shi ne iwan to ba irin wannan ba ɗin ba ce wannan ba ana kiranta ba a sababiya wa inna ma hiya ba'u sababiyya ai bi sababi ma kuntum ta'maluna saboda sababin abinda kuka kasance kuna yi na da'a bi dalili hadha alhadith dalilin wannan ma akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace lan yadkhulu adukum lan yadkhulu adum minkumul janna babu ɗaya daga cikin ku da zai shiga aljanna bi amalihi da aikinsa qalu sahabbai suka ce "Wa la'anta ya rasulullah har kai ya maikin Allah qala wa ana yace ko ni illa an ni Allahu bi rahmatihi har sai in Allah ne ya lullube ni da ramasa. to inda ya aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah zai ce hashi to kai me kake yi ma eh to amma kuma maimakon kai din kuma sai kana kangarewa maimakon ka dage sai kana ja baya dan adam yana da mantuwa yanzu nan zai ɗauki abu gari gari sai ya manta sai saki don dan adam idan ka kula da shi mantuwarsa ta yi masa yawa insan ke yanzu nan fa idan da mutum zai zo gaba ɗaya gidansa matansa kowa ‘ya'yansa da iyayensa sai ayi gobara duk ya karar sun ƙandare sai ya yi kaman zai mutu sai ya suma ma wani sai ya farfado amma idan aka yi masa gidauniya aka samu wani fili aka gina markata farin gida aka samu miliyan goma aka bashi gudunmowa aka samu 'yan mata aka haura masa aka jefa a gidan eh. aka samu kafin shekara goma in ka samu ana taɗi yana ɗaga ƙafa yana jefarwa a ƙasa yana dariya sai kai ga kaman ba shi bane da shi da aka yi shekara goma zai manta wancan abu shekara goma fa ta yi kaɗan wato ta ma yi yawa zai manci to ka duba zaman makoki kwana uku kawai ake yi amma lokacin da aka kai gawar aka dawo hawaye kawai mutum yake sharewa ya kasa amma kafin kwana uku dariya ake tai ana tafi kafin uku ta kare har an fara mantawa dan adam yana da mantuwa mantuwa in ba don mantuwan dan adam ba ai bai kamata ba wani sahabi ya ce ya rasu in muka zo gabanka sai mu komi kawai ne mu ga kawai normal gashi nan in muka koma gida wai in kama tari muna ta dariya da iyalai yace to ai don da yanda kuke a gaba na haka za ku zauna da ba za ku yi komi ba na rage duniya sannan kuma da mala'iku ne za su rinka musafaha da ku saboda girman walittakar ku to amma daga ka ji wa'azi ka yi ka ce <laughs> Allahu akbar eh? in ka kama hanyar zuwa gida kafin ka iso gida sai ka kafka a hanya Allah wani kafin iso gida sai ya biya ya yi tsiya to ina amfani ya manta har hanyar kawai eh ba koma menene dai to dan adam yana da wato karancin tunani gaskiya idan da muna da tunanin abin da yake gabanmu da guntuwar rayuwar nan ba za mu tsaya mu bata lokacinmu akan ta wallahi rayuwar gata nan da za a kyale ka ma haka kawai ma sai a barka tsufa ma ya makare ka tsufa kadai ya ishe ka bala'i yanzu da yaro ne mai kyau wannan yanzu wa <laughs> wallahi da salilan yaro ne ka duba yanzu yanda ya zama nan yayi bille nan yayi bille gashi yayi fari wannan kaɗai bai ishe mu aya ba eh? wani yake ce alaita shababu ya udu yawman fa ukbiruhu bima fa'ala al-mashihu yace ka hmm, ina ma da ƙuruciya za ta dawo in ba ta labarin cin mutuncin da sun ya mun eh ya tsufa ya shiru ya ce laita shababu ya udu yawman fa ukbiruhu bima ma al-mashihu yace ina ma da ƙuruciya ta dawo in ba ka labarin cin mutunci da tsufa ya mun yanzu ka duba yadda na zama to ƙuruciya za ta dawo? ba za ta dawo ba to duk abin da ya tafi kasan ba zai dawo ba kwanan ka ɗaya in ya tafi ya wuce shekarar ka in ta tafi ta wuce watan ka in ya tafi ya wuce numfashin ka in ya fita ya wuce kowane sakon ya fita ya wuce amma kuma baka tuna wannan kana ta tanadin tsiya baka tana dawa kanka alkhairi dan adam lokacin da ka kusan karewa lokacin da rayuwar ta yi gabta za ta kare sai ka fara tuna za ka yi kaza za ka yi kaza ka ka yi kaza a lokacin wai kake kara buri mutum fa za ka same shi dan shekara saba'in ana ta tura itatuwa da gireda me za a yi gini a ita ɗebo duwatsu a tona sai an nutsar da abubuwa ƙarƙashin ƙasa wai a yi shi mai kyau yadda zai shekaru shi kuma shekara sa saba'in yanzu a yau ɗibo ginin daga ƙasa a yi ta kawo ƙarabuna da roduna da duwatsu a yi wani abu wai bbc waye waye wai don kar ya kira ya baci da wuri to ko da tabo ma ya ishe shi ya ƙara safa wannan yanzu to dan saba'in kan saura nawa ya daɗe ya ƙara talatin su ma ba cikin ba eh, talatin ɗin a daddabe. to a lokacin da yake irin wancan ginin wani ma zai je ya koma ta bayan fage ya tsaye gonakin talakawan garinsu ya je ya kewaye da waya wai jejin sani ya kusa mutuwa ya yi zalici. Allah na muke hmm? fala yujibu ko fala insanu bi amalihi dan adam kar yayi ikin kago da aikin sa walakin la yadkhulul jannata illa bi sababil amali don haka ka sani kuma ba a shiga aljanna sai da sababin aikin kar ka zauna kuma baka aiki kana ta aikin duniya kace kuma kana neman lahira walau lam ya'mal ma da kal aljanna don baka yi aikin ba ba za ka shiga aljanna ba saboda baka yi wa mai bada aljanna da'a ba don haka ba zai baka ba li'annahu ma ata bi sababin don baka je wa Allah da sababin da zai baka ba don haka ba za ka kana kallon mutane na shiga aljanna ka za ka kai ka wuta dole kana ji kana gani Allah ya kare mu wa qawluhu wala yu'adhibu Allahu adam Allah bai azabtar da kowa illa bi qadari me zunubihi sai gurgudon zunubinsa aljannatu fadlun min Allah aljanna falala ce daga Allah jalla wa ala mai girma da daukaka wa bi rahmatillahi ana sa mutane aljanna ne da rahmar Allah wal a'malu sababul lidkhuliha ayyuka kuma sababi ne na shiga aljanna don haka in kana son aljanna sababin shiga aljanna yi aiki don Allah wa ahlun nari su yan wuta la na ba a azabtar da su illa bi dhunubihim sai don sababin sun yi zunubi don haka in kana tsoron azaba ka nesanci zunubi la yu'azzabuna bi zunubi gairihin, ba za a yi maka azaba da zunubin wani ba fa yauwa in wani yayi zunubi kai ba za a ma ba yanzu haka idan kana da ɗa yayi sata sai a kawo ka yanke ma hannu don ɗanka ne ko babanka ne yayi ba za a kawo ka ma hukunci ba shi za a yi wa to haka lahira don in kaga hukumar da take kama wani ta hukunta shi don waninsa ya yi wani abu jahilar hukuma ce wai a zo neman ɗanka ya yi laifi wai ba a same shi ba a kama ka eh. to wannan zalunci ne ai zalunci ne don wannan kangarewa kowa ɗansa yana iya kangarewa ana iya samun ɗan jifi wa ɗan iska ko ko babu ɗan sarki ɗan iska ɗan ciyaman ɗan iska dan gwamna dan iska ko ba a yi dan sarki duka wannan dan malami dan iska sai a ce shi ma malam din dan iska ne ah. shi ma sarkin dan iska ne ah. shi ma kwamishina shi ma wannan zalunci ne in haka ce za a kama ka don wani ka yayi kun gane wannan ko to lahira ba a kama mutum da laifin wani wala taziru waziratun wizra ukra don haka karka je ka ce za ka fatsa wa jama'a don kaga suna tsiya wai mutuwar dangi kaka ko mutuwar kaka menene cikin jama'a wai kaka ne ko menene suke ce mata wani karin magana ne na hausawa mara fasali eh mutuwar yawa kaka to mutuwar yawa kaka to menene ake nufi a sai hausawa wai ba damuwa ko ai tunda da yawa gashi nan abu kagade ne yau ai ba kai kadai bace ba kai kadai bane wani ne fa naji yana cewa ai ni yanzu in ana bi na bashi ai ni ma ina bi in muka je can in an bace na wani ma yin bace na wani ki zai bace ji ba wai in na yi cuta ai ni ma an cuce ni in aka je can ai ya ai kwabare <laughs> Allah ya wallahi mutane mun ɗauki lahirar kamar wani abu kuma nan kaɗai ba a nan kawai soja ya ɗaya ya rikita ma lissafi ya ɗaya ya zo rikita maka lissafi balle kuma a ce an haɗa ka da mala'iku gilazun shidadun la ya suna Allah ma amarahu wa ya na ma yumaru ah, wala ya zibuna bi zunu ah, ah, menene biduni zunubin haka ne ko wala yu'azzabuna kuma ba za a yi mutane azaba ba biduni zunubin ba tare da sun yi zunubi ba wallahi in dai baka yi zunubi ba Allah ba zai azabtar da kai ba wa hadha min babil adali wannan yana daga cikin babi na adalcin Allah fal jannatu ita aljanna min babil fadli ana ba mutane ita ne ta babin falala rashin azabtar da mutum kuma min babil adali azabtar da shi kai min babil adali in dai aka yi wa mutum azaba to adalci aka yi an yi abin da ya dace an masa abin da ya yi sababin ya saba wa Allah ya sa aka azabtar da shi aljanna ba falala ce saboda ya yi aikin da aka ce ya yi sai aka sa shi don falala Allah shi ya sa ya ce min babil adali wal jannatu min babil fadli wan naru min babil adali kenan aljanna min babil fadli wan naru min babil adali kun gane ko aljanna falalaci wuta kuma adalci qawluhu walau azaba ahlus samawati wal ardi da Allah zai azabtar da mazowa ko ma'abota sama da ƙasa gaba ɗaya barrahum wa fajirahum azabahum ghayra zalimin lahu ba haka ya faɗa ba a matanin da muka karanta yace ha za ka ba sabaka kamar yadda bayani ya gabata annal insana mahama amila dan adam duk yawan aikinka fa inna amalahu la yuqabilu ba'd ni'amillahi alayhi ba zai yi muƙabala da wani bangare na ni'ima kawai da Allah ya maka ba kamar yadda muka yi bayani kansu kun gane ko ni'imar kunne ɗaya kawai baka isa ka biya ta ba falau anna Allah azabahu idan da Allah ya azabtar da shi kana zalika adalan da yayi adalci yayi ya ce to me yasa na yi ka amma ko nimar kunne baka biya ba in yasa ka wuta waye zai ce don me ce ya kasa biyan ni'imar da na mal sai ka ce ya biya bai biya din ba to amma saboda adalci sababin abin da yace ce kana yi kawai sai ya wannan nimar an maka ita kyauta rahmaniyya ce sannan kuma aljanna an maka falala rahimiya ce kun gane wannan rahimiya ce ta ubangiji to wannan falau anna allaha azabahu kana zalika adalan li taqasirihi saboda ya kasa biyan nimar kunne balle ni'imar hanci balle ni'imar ido balle ni'imar zuciya balle ni'imar hanta hanji tumbi fufu eh ku duba ku gani in aka ce ka biya a sarrafa maka ba haya ta sati ɗaya kawai ka ci ka koshi a sarrafa maka shi wannan ya bi jiki ya aiki wannan ya zama doka, wannan ya zama ruwan jiki wannan ya zama ba haya bai da amfani a kore maka yadda zai fito nawa za ka biya eh? ka sha ruwa wani ya bi jiki wani a tace shi wani kuma ya gurɓace sai a fito da shi ka je har kana rince ido sanda kake fita fitsarin eh, eh? nawa za ka biya ka duba yadda ake ƙa'aba wa mutum roba fitsari yaƙi tonon asiri Allah kuma bai turo kowa ya tona ma asiri haka zai fudda maka shi shai shai shai shai yana fita ba tare da ka samu matsala ba ba tare da ka tsaye ta ba amma yau idan Allah ya toshe na samara ta kune zafin fitsarin kawai ya kaji mutum tijo yana ƙara yana kuka fitsarin yana kona shi dole a kai wa wani ya zo ya maka tsirara ya nemo roba ya ta tura maka akan azzakarinka ni ko to me za ka iya yi kuma ‘ya'yanka ne ma za su je su kai ka suna dokta a taimaka eh kuma su biya tun da aka halice ka fa ake maka wannan aikin nawa ka biya mai wannan aikin ne bai ce a zuhar ta yi tashi ka ce bari in sallami nan eh? bari ka sallami wa'in nan kuma ka duba sallah ba wahala karatu ba wahala istighfari ba wahala hailala ba wahala tasbihi ba wahala duk wani aiki na alkhairi ba za ka ga wahala ba amma ka dubi duniya yadda ake shan wahala karatu ina ai ga wahala sai ka samu inuwar da tafi daɗi fa ka zauna a zaune za ka yi shi eh? yanzu kafin ka cika firif ɗaya na mota a itace gumi bayyawa na eh? yanzu ka bayyawa kuma sai ka ga mutum kafin a sallah asuba ya ɗauga tari as-salatu khairun minan nawm yana tarugawa da gudu yayi maza maza kafin gari ya waye ya kai billa ai shine billa sallar asuba kuma raka'a biyu ne an daɗe minti goma an daɗe minti goma eh? kuma idan ka zo ka zauna wajen ɗaukar ilimi ba wahala kuma zuciyar ka kwance kana jin daɗi ibada ce wancan kuma kana tsara kana jin haushin masu kuɗin garinku eh duk kaman su ne suka kaman naka suka handame suka yi kuɗi wallahi talakan haka yake shi kullum haushin wanda ya samu yake ji tamkar dama naka ya ɗauka ya yi kudin eh ya kaza uba masu kudin nan da ba su da imani shinku to kai mara kudin ina imani ba ka sallah <laughs> eh ina imani ke ba ka da ilimin ahalari ba ka da arba'una hadisan kuma ka ce wai shakku ai ya kamata in kai Allah yi ka talaka a same ka kuma mai da'a wa Allah kar ai biyu babu sai wai sai an hadu da Allah wani ne yi ta kaza uba ai haƙƙin mu ma kawai ya ishe su don uban su to wani haƙƙin ka yake da shi Allah ya bashi mai ya sai mu kama to kai har ka manta ma Allah kenan shi ne mai taimako ba Allah ba ne nan ma kai ba ma san Allah ka ba ma. Eh? Shi ɗan adam wato idan ka dube shi sai ka ya baka mamaki mutum ne fa zai tashi zai tafi kasuwa bai da komi saboda kawai ya saba da kasuwa bai da jari. sai zo ya karbi kaya wajen wannan ya karba ya karba ya karba kuma wajen lissafi ya ta zagin mai kaya <laughs> yan iska muna ta nema musu kuɗi shehu kuma ka je ba ka da komi kayo tefale ka dawo a jikin dukiyar wani wai kuma maimakon kamar addu'a wai kuma ɗan iska mutum ya haɗa miliyan ɗaya sai mota fa ya baka shehu muna ta nema musu kuɗi ba su da tausayi muna fama eh kai kuma idan da za a kyale ba wai roka ba ba wai mota ba fa takalmi mai tsada baka da kudin sayansa a lokacin da aka ba ka mota amma kuma wai shi ne abun zagi saboda ya dan nemi hakkin sa kadan wata rana ya tambaye ka to ya akai kuma satin nan shuru eh, haka muke wallahi ba mu da wanda muke zagi sai wanda muka cinta kuma eh, ka duba ba dubu hamsin ce kawai kacal zai ke bi na ya fiye ko ina yana bi yana faɗa wa mutane saboda tsawon rashin kirki dubu hamsin ɗin ne da Allah to alhaji wani dubu ɗari yake bi na bai taɓa tambaya ta ba eh don Allah ka duba duk wanda ka ji yawanci ana zagi to cutarsa aka yi sai an cuce ka kuma a zage ka haka abubuwan suke ta tafiya wani kuma sai ya gama cutar yaronsa sai ya kore shi masu gidajen hmm. yaro ya yi ta masa kokari kullum a karkashinsa ya kai a ce yanzu kam ya sallame shi shi ba sai ya nemi ɗan laifi kankani mm. kawai ya kore shi duk zaman da ya yi aikin banza ya shiga uku shi ma wannan yaran nan ai ba yaran ba ka samu na kirki ba ka da kirki eh? Eh, ba ka da kirki da yawa akwai wa'anda su suna yin yara ai kuma su kai gaci amma wani bai taba kaiwa gaci ba yaransa su duk yaransa ba sa kai gaci daga nan za ka gane bai da kirki duk wanda ka ga shi mai gida ne bai taba yaye yaro ba to bai da kirki kowa in an fara da shi ba a kaiwa gaci duk su ne ba su da kirki yara na farko bai da kirki na biyu bai da kirki na uku bai da kirki na hudu duk kai kade kake da kirki to kai ne azzalimi ana ba inda ba a yi a abun nan a shaguna ana nan ana ta yi a kiwo ana nan ana ta yi wani ba sai ya dauki makiyayi kawai ya kirkiri laifi wa makiyayi in ya ga lokaci ya kusa kawai ya bata sai makiyayi ya nemi yanda zai kubuta da kyar eh a hakan ma har ya gode da aka yi masa abuwa kuma dama an yi don a cuce shi ne za a haɗu da Allah ina muke na? ina muke ne tabasirihi ba ko litabasirihi ne? saboda takaitawarsa fi shukuri ni'amillahi alaihi wannan nimar da Allah ya masa ya takaita bai biya ta ba nimar ido baka biya ba nimar kunne ka kasa nimar hanjin ka kasa nimar nimar nimar duk baka biya ba to in Allah ya ce ya sa ka wuta saboda baka biya nimar halittar ka ba tukuna sannan a binciki ibadar akwai mai shiga aljanna wallahi ba mai shiga ashe za a samu aljanna don rahama ne kawai Allah ya taimake mu ya dullube mu da rahamarsa kawai amma ba wai don ayyukan mu ba wa hadha al-kalamu alladhi zakarahu huwa nassu hadithin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam law anna allaha azaba ahlas samawati ko kuma ahlas samawati wa ahlal ardi la azabahum wa huwa ghairu zalimin lahu walau rahimahum lakan rahmatu hu, khairan lahu min a'malihim yace da a Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da mutanen sammai da mutanen ƙasai halittar sama da ta ƙasa gaba ɗaya la'azzabahu da a ce ya azabtar da su din to da ya azabtar da su wa huwa ghairu zalimin lahu ba dan ya zalunce su ba dan yace keke da keke zai yi duk za a ce eh lalle ya dace duk in ya azabtar da su in ya bincika yayi lissafi sai a ce eh lalle ya cancanci a yi musu walau rahimahum idan kuma da kowa ma Allah zai ce na yafe ma lakana rahmatan lakana rahmatuhu da haka ne dama shi ramarsa khairan lahu ita tafi alheri gare su min a amalihim fiye da ayyukansu amma ayyukansu ai ba su kai rahamar Allah Allah ya taimake mu da rahamarsa li'anna fajira azabahu bi hujuri ko azabahu bi hujuri fajiri an azabtar da shi saboda fajirinsa wal barra shi ko mutumin kirki azabahu Allah ya azabtar da shi da anna amalahu la yu'affaluhu lidukhulil jannati aikinsa ya kasa datar da shi shiga aljanna li'annahu la yuqabilu ni'amillahi alayhi dan ya kasa daidaita aikinsa da ni'imar da aka yi masa kawai ta halitta in aka ce sai an gama da lissafin ni'imar halitta kafin a zo a samu ni'imar aljanna ai ba za a samu ba Kauluhu, wala ya juzu an ya kula lillahi azza wa jalla innahu zalimun ba a cewa Allah azzalimi, Allahu jalla wa ala nazzaha nafsahu an zulmi ya tsarkake kansa daga zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abidi yace lalle ubangijinka baya zalunta bayinsa wala zulmul yawm wala zulmal yawma babu zalunci a yau inna allaha sari'ul hisabi Allah mai gaggawar hisabi ne duk abin da mutane suka aikata a cikin lokaci kankani an gama hisabi kowa ya gane kuskurensa Allah ya da mu wala yazlimu rabbuka ada kuma ba tare da Allah ya zalunci kowa ba kowa an masa adalci wama saramnahu Allah ya ce ba mu zalunce su ba duk wanda ka ganshi a wuta ba mu zalunce shi walakin kanu anfusahum zalimun ko zalimina sai dai su suka zalunci kansu wa ma zalamnahum ba mu su ba walakin kanu anfusahum yazlimuna sai ne su ne suke zalunta kawunan su ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi yace na haramta zalunci wa kaina bai bainakum muharraman na sanya zalunci ya zama haramun a tsakanin ku ku halitta fala tazalamu kada ku rinka zalunta kanku Allahu jalla wa ala Allah mai girma da daukaka hakamun haka ne ko adalun shine mai hukunci shine adili la yaliqu bihi don haka zalunci bai dace da shi ba qauluhu wa inna ma yazlimu a eh na'am Allah to alhamdulillah to Allah ubangiji ya dacar da mu Allah ya samu dace yan uwa sai mu ji tsoron Allah mu gane cewa Allah fa abin da yake yi mana bai kamata mu saba masa ba gaskiya ni'imarsa kawai ta rayuwar duniya ta cancanci duk abin da ya ce muyi muyi haka kawai ba za ka rike wani mai gidana ne in ya taso kaga kana ja baya kana sassa kewa ranka ya dade ranka ya dade saboda yana maka alheri kawai na wanda bai kai ya kawo ba in yace a karbo da gudu za ka ga kayi maza maza gashi alaji gashi Allah boy ka duba yadda muke yi wa mutum haka kawai ma da'a saboda wani ɗan alheri da yake mana amma mun katse wa Allah haka Allah kun mu masa karan tsaye sai mu zo mu yi wa halitta biyayya eh Allah shi ke da shari'a sai mu ƙi tasa shari'a sai mu bi ta wani Allah shi ke ba da umarni a kinasa sai a bi na wani Allah shi zai yi hani sai a ƙi hannuwa sai a hannu hanin wani wannan kamar an yadda da Allah ne aka rena shi ko kuma ba a yarda da shi ba kwata-kwata wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa ya ce da ake Eh ya faɗi gaskiya, an buɗe masa littafi tunda ya zama baligi, an buɗe mara littafinsa duk yanzu abin ya za a rubuta masa a fa’in ɗinsa. Amma ai muna da haƙƙin da za mu gaya maka gaskiya, ko? Don a ƙara kafa maka hujja ka shiga wuta da dalili. ɗan iska hmm. eh abinda za ta gaya har kenan tunda shi ɗan iska ne wai har uwarsa yake gayawa haka in ba taɓaɓɓe ba ma waye zai gaya wa uwarsa haka uwar ko da shirme ta sa ka kaje ka yi ai da lalama za ka gaya mata ba da gatsani ba duk mutumin da ka ga yana yi wa uwarsa karan tsaye to wa zai ragawa eh to ka duba a gani ba wai ke mama ni fa yanzu ina da fayil ɗin kaina don haka ki bar ni yi abin na ga dama da fayil ɗina. Wallahi. Don haka irin wayannan yaran kawai maganin kawai shi kenan dai Allah haɗa su da daidai da su a duniyance. Duniya ta gwara shi ya ji a jikinsa. Eh, domin duk abinda da kake na Allah za ka yi na banza, wallahi ba mai zama a banza. bari mana i ka zauna a banza mm. wallahi babu ka duba yaro in gari ya waye iya yi nan da mm. gudu iya yi nan da gudu dare in yi kaga ya faɗi dim wallahi ya gaji ya wuni yana aiki to kai ma in ka gina Allah za ka yi na banza gyara ma da ka yi na Allah ya ji ma mahaukaci ma da bai sa abin da yake ba eh ta tattaro abubuwa ya kamo nan ba mai zama a banza fa eh zama a banza ka babu je dai a yi aikin banza to da ka yi aikin banza ba gara ka yi aikin da zai amfane ka ba eh? kuma duk sanda ka ƙi abun kirki to a madadin wannan abun kirkin sai ka yi wani nabiya wanda ya fi shi ka je ka zauna ka yi yanzu ba ka yi karatu ka gama ba maimakon in ka koma ka bude ka yi nazari to sai ka ji ganda sai ka zauna ku yi ta surutu aibin don nan sa'a ya yi haye ɗan iska ba ya biyan ma'aikata eh. ai bar shi ai sai ma ai ku yi ta yi ku yi ta yi wai bindo kai kana biyan iyalinka ne eh, kai da iyalinka ma gidanka kaɗai ya gagare ka kana magana wai bindo bai biya ina ruwanka da shi to ka ji da kanka mana ai buharin nan fa na kam sai an ci ubansa ai ba zai haye ba kayya kayya to yanzu ina ruwanka da buhari ka ji da kanka mana kai ma shugabancin gidanka ma yana nema ga gare ka kana maganar wanda ya ka baci kaza guda eh? ƴaƴanka ne ba amma sun gagare ka su yi sallah sun ki kuma ka gagara ka sa su su yi su yi karatu ka gagara ka sa su su yi to yaran ne sun gagara to yaranka kaɗai guda tara sun gagare ka kana zagin wanda aka bashi Najeriya? Eh, ‘ya'yanka tara sun faga gare ka ba, yadda kake so ba, ha wuni a gona sun wuni a temple. Kuma sun gagare ka kana can kana zagin Buhari. To ba a yi? Don gidanka da bai kai ya gawo ma ya gagare ka wani ba yaron kwaya ɗaya ne ya zama tantiri. kuma ba haka kake so ba ya gagare ka ne kawai kai kuma an baka adamawa gaba daya wai ke kayo kowa daidai talauci ya yi yawa ba abinci kai ya gage ka ce ba abinci yanzu Kuma ba abinci saboda tsabar butulci to kaji wani sai da masara ya ce eh su wuni suna kashe da masarar ma ba mai tsaye wadata ta yi yawa to mutane kawai ga munan dai kawai wallahi butulci ga shi nan yayi yawa wai lokacin da ni'ima ta yawa lokacin kuma za a ce ba ni'ima ba za a gode wa Allah ba san wai gaisuwa ba za ku yi da mutum ce kai ya halin da ake ciki kai bari kawai kai bari kawai kai wahalar rayuwa wai wahalar rayuwa ba ku da fata na gari ko wai dai sharri kuke jawo kanku kullum Allah so mu wa annabi salati لا إله إلا الله وله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي يميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فغفر لي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين